Nuna na harbin da gani yan. Kakan kusi harbin da gani yan kan manjin ko subhanahu wa ta'ala. A sai ko subhanahu wa ta'ala Qur'ana akan abogin yamar ifuna din yamar da dukkan suratul baqara awal bomoran ko subhanahu wa ta'ala ne sai يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Yeah. in na gana koyodin kan wurtaka alƙwarai kan gogi girtaka alƙin zaliku subhanahu wa ta'ala alƙundun ya taka wai ka ta fi koyodin taka yin na da adama da kuka yi hirtakari ba a yin ki haifo mai ɗari da su hannu wa ta'ala izinin wa ya ga ili kuhimili hapo ndani asero alayhi sa'ili matar koyo din kaifo kanna la godaru insi ana tese dari an dena ta insi kanda wadin banda ilko subhanahu wa ta'ala ne no ga haizumangi haizumangi yabo banda hawo din ilko subhanahu wa ta'ala ne am tourism ka insi tarai yuridu no igana fanda am donse arzaka turi zayu Iko subhanahu wa ta'ala ro gini ka da haikan kon duniya bungaro ni to ni turi zo sayara nisbel ko gon ko to foro ti kisabo ko ni ro ga jindo ko kan da bari wa ta'ala ni nora jindo fungara barantumo gani milantumo ko be masara ka tarida wani alimaru ti bosin ta so mu ga bakin ko subhanahu wa ta'ala din nan ni wo ni da so ka ta yi wani ko subhanahu wa ta'ala do ma ko mu da da hawo zuman ni si to ko kan da hawo zuman ni mu da hawo da gani alakin da wani ta yanzu fala taj'alu lil considering inquisition working. Impossible working. Alan ben Adam enzi. Hunkumi boro ni da aka saba inda borfo kan cikin haran yau. Ni jin hara. Ni wanda kwaje ni ran siyar da. San ku kwayo kan ninta ka alimisi ba shirku. Mun shirku da. nan ka ta bayin su suke ke da sa kin yi haka da ta su ko bai iko su ana ta kan da taka mun ro buya ga ba funan ni kan da goyo wata isi iko subhanahu wa ta'ala wara ma nan an iri koyina ko kire mun ko falle ko wata ni bi yene ni je mun ko huje ina ba wuje kiyo ne hayi ne a ne tariyan ba a foni sigana Allah subhanahu wa ta'ala ingi ni ga gana ngono no ga da gane yan ase gane yan ta ker kusi da kalil ko subhanahu Taala. kanga na haro di irse aga turi zai katar amte irse arzaka ane to kingin wane te irse inga imis woke da angasi ingi no ga da gane yan sai kul islam ibn taymiya rahimahullah ane alibada ismu ljamiu likuli ma yuhibuhu llahu wa yardahu min alaqwali walafali alzahirati wa batina dine ibada hankirko subhanahu wa ta'ala aga ba aga yaddanda a da ngi senigine ibada yadinga kine ibada iri koy ga bara ana yamar a yardan da kan ga kisan naira la ilaha illallah muhammadu rasulullah subhanallah walhamdulillah wane yamme ame ibada yannu borfo kusseno asago ne ase subhanallah asago mine adama yezu kusse alhamdulillah iri koy sifa wono wani iri ko subhanahu wa ta'ala awal sifa wono aga margu no koy iri koy yamarda iri koy ga baar'a ga yaddanda ingono kaci goye jingarno sujuduno ni sate ta kusse kalir ko subhanahu wa ta'ala gandi ye gande yi ko subhanahu wa ta'ala hin sai ni gati yalinga ashabu haikulu kanga ci hankir ko yamar dai mate ta kari sai matka alfagai ga bangandi yi subhanahu wa ta'ala kanidi yawai samba ngani chafare mani char chandi kanda maino ga harzumandi maino ga arzakandi maino ga talakandi iman charchanda chanda noji chafaraymi ame irko subhanahu wa ta'ala ne wala in sa'altahum ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن ليقولن الله العزيز الحكيم irko subhanahu wa ta'ala ne annabi alaihi salatu Wa ni niha wala in sa'altahum dinniha maino takaraira gono barkanga benan da ganda mai maino ga harzumandi maino ga arzakan maino ga talakandi ifoni gini annabi sallallahu alaihi sallam da annabi nyamai kan bisa imne iri ko subhanahu wa ta'ala hinnano go wone ti aye ba kan salan wone kinara ya wai dinga bore man charchan da chan wone kinara ya dinga ifradullahi im ko tinga follon bi afaalihi da won goyei chan da man te nodi chan da man nate ibada do hari. ibada ima ko irko hinnasi yan gadi da yadda kirkoyno ga irko irkoyno ga talakandi adama zirko subhanahu wa ta'ala nintaka nya gundara nigo hari harodin banda an barkate kuri kurodin an barkate basi hankon ko to jirbi zongundo waranka irko subhanahu wa ta'ala na malaiki mari mufundu funsu wane bandaga nika akati handu yagga wal handu iye hay hal borengon kesi ne jiri irko subhanahu wa ta'ala no ni batu da haddunguno borin bornya han gittino irko subhanahu wa ta'ala ga legire amte han kan ginnafa asin dorandi irko ken nini kane si hinikin arza kandi kalai mu koy ku gurumi zafo sambuka da niga wal alqata zafo kine ngono gini batu borum ni lekkano banda koyo ken nini ka wanera anin ka gundara akakin bafunandi koyodin noga hagu nima bai kan no gini ka nangu kulkan ni furo asayir ku subhanahu ta'ala amani yaddim shirkun dinga ibada kan magari ku subhanahu ta'ala na annabi yammai samba za annabi nuhu alaihi salam kalamaka annabi muhammad sallallahu alaihi sallam, iri ku subhanahu ta'ala ne ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu din ai manani ya marda haikulu aran din aran al'ummai kul marganta kal arami iri ko hinne hananan din di ibada aran musita ka shirku ndir ko subhanahu wa ta'ala ima addina hananan di iri ko hinne si imisi ri imisi furara te kuma ya imisi furara matiri koy hinne si asairku ko subhanahu wa ta'ala ne irsi ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum waran koyo gana gani yango ifo na ga dejin dawo kan annabi kan dai sallallahu alaihi wasallam koyo dina gana a gani yango no girna fa tauhidul ibada ingu kaci wo kandi ya wai Kande, imi ibada tir ko hinnasi haikul kanki usulu shirkai yi wane nau'ai warmin min bonkuru imsifun ni ibada ba ba ba ni di ka bar iri koy gane yara danga ni di ku windi danga banti hadde ni goga shirku ndir koy yamanu irko subhanahu wa ta'ala sata zama irko subhanahu wa ta'ala nirsa ani taka ana annabi yamma san maka ka irga kanka aka kabir sai fonda fonda moni sini ka bai kalma annabi nyamma fonda bai aseno iri koydi ya sallallahu alaihi wa sallam tauhidul ibada iri koydi ya woga ce ka koy mir koy tinga follon jiri wai a woga ce tauhido bo halji jingar guzumbu ba ken ni mazar mai gina haykul kan borga te bor mi jingar dai o dabo du hayo nan kan bor koy bani ce ku talisi wallahi taligo wallahi taligu muko kari kaban shirkum sifurara da shirku funni goyora kul kan abada yamano din goga jingen ni goga shirku ni goga me ni goga shirku bani ko hajjo do kan ni ko mu murkaka ka tonton wane yanga ni ibada me amega ye zero kan go kan buwo hare kan sai fohinsi dina shirku inguno kichimi irko subhanahu wa ta'ala goye ka yamar asambu kuno takarifusi wane sirko subhanahu wa ta'ala ne irse kul inna salati قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المؤمنين وأنا أول المسلمين إركو سبحانه وتعالى نيرسي كل من يا محمد صلى الله عليه وسلم إن صلاتي أي جنجرو جنجرو إركو سينيغاتي ونسكي ديوي يمو واتي كل كن نيغوي ma mawi irkoy hinnese irkoy monduma ceciyense mi shirkundirkoy mi suwi ñaɓeeri se mi suwi doguwa se mi suwi foron fonte se foron baaro yasini mi wi irkoy subhanahu wa taala hinnese mi shirkundirkoy subhanahu wa taala mi sin dele ɗen yenandora mi sikoyni ña mi sikoyni fami mi sikoy zambuwar kulkan koi ni gwanda bora boy hina ir koy gin hada hadde ni gwanda boy hina kan ga ganji koy yongo nin tanga koy wala na dal follon dara ni guru zunub ni gwanda bon zunub kici shirko ni mo kan shirko rano zakan nin tanga mu koy zamuhun kun inda dara kunno shigoro imine anya ko fo sina fuo dangi tunaga agogo goro kiden si danjowi daban man na koy yulbu follon no gutunam ka zum wone bo wone seno shirku agogoye sara wiyan misita ka hay kuljin da ka fo se kan man kirko subhanahu ta'ala he hal ba yauno ni te dinga wi mu bai ka irko seno gogu wiyan wote yawo kayan wo man cikar ziyara no kakande amma irko seni gwi amma ni gina ni a bori yandi ni te sarga muradu ni mi sarga kan mancin da ima handan ase kine hando jirbi ya ne a tinin hane a talata hane a larbakari wadi yankulu haddainin hane cacar ima ga kate kun shirku nirko subhanahu wataala dine shirku aga ci zimu dono ni koy alfaga dono ni koy ana hay foyondan ni sekine mi te yacinande ne ni da ka ta yi koy se woyce to kunni shirkunir ko subhanahu wa taala fannakan kan ani irko subhanahu wa ta'ala marugunda haifo wala yi irko se woyce kula ta shirku to ni goyo me ame no gasara irko subhanahu wa ta'ala ne diyo mi se wa nusuki wa mahayaya baafuna ni baafuna me ame ibada a a da alisilami ga anni a yandi. hala annabi alaihi salatu wassalam ne ba fami yo nwayen di, kini wanda sufure no ni gudu Ni nimini ñaka fo sine sufure n'o, a no ni baafuna mi shirkun a ni baafuna mai wonno irko subhanahu wa taala wa maati dini ngo irkoye wonno takar kul sindaraba takar kul imma alfano imma walino imma zimano imma doguno ime ame sinda bani ba funara za adama iza zaginni irko subhanahu wa ta'ala ne ngini takano gane yansi aseno jinni sindin ba funara muradu ayfo sindin ba funara muradu ni ba funa irko seno ni gate zamir ko subhanahu wa ta'ala gini hada segondu fo kul kam fattir gin hada minti fo kuli gin hada, ero fo kul kam fattir hada, haada sannizu kul kam fatta kadir min ha sanno kan nici ifo seno senoni nici imma gomni imma meri irko subhanahu wa ta'ala ne wa mamati ni buyango mi bai kai irko subhanahu wa ta'ala magana kalmu bu ma gano irko nintaka irko subhanahu wa ta'ala wa zalika wani no umirtu inara marda irko ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ala ummu wani ra annabi kici bontan ko jina irko subhanahu wa ta'ala si irgo ngwara irko subhanahu wa ta'ala mirte boran kanga bontan irko si irko dia sallallahu alaihi wasallam sunnasi A sai adam mai zai. Ni ne ba funa mu shirkun da irko subhanahu wa ta'ala ra asirko subhanahu wa ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushrika bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha irko subhanahu wa ta'ala bor kukan budi shirku shirku bero ba labu gure zino wal mine kulum gure izi shirku bero irko sa ya finsi amma iri koy ninga ga yafa hankan manci shirku dinga ba ban kai sai inga ba ya yaghfiru liman yasha ya fa barkan sai inga ba Wani iri koy bayo cin nago asano akidatu al sunna wal jamaa da bora fu zunubu fo kan manci shirku bor suka ka dangi tabbatan da sai a iri koy bayo cira imma ama gurzuga imma ma fa a iri ko subhanahu wa ta'ala di da mai ngora iri koy subhanahu wa ta'ala ne wa man yushrika billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna bor kul kanta kabu shirk bon iri ko subhanahu wa ta'ala ne ngina alzanna furyan harraman da wa ma wahum jahannam wa bisal masir iri ko ne ayenango ayedago agoreo nan kaga kokor munok ci jahannama iri ko mir mirwada ane a wani nangwara meri a wani yeyen odo meri kanci jahannama khalidin fi mono dafur asifatta abadan abadi ya dinga nya ka asayir koydi ya sallallahu alaihi wa sallam kan aya zumbu kirko subhanahu wa ta'ala ne alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum zulm allazina amanu boray ken cimandi ndi iri koy ini goy hannay goy imani ñaame kisineyte ngay i baa daara dungurin damo toñe iman toñe daara iman ñaame kisineyte ngay i sahaba daara sahabay radiyallahu anhu ajma'in ibn abbas ane ika irkoy diya alayhi salatu wassalam do. ayyuna lam yazlim nafsahu irra mayno maningu fundo toñe di alaihi salatu wassalam ne hara aran man mano irkoy bana ta kanki lukman matkane izo sai ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim irkoy di alaihi salatu wassalam ne ne zulmo kanga irkoy gongono kici shirku wonmo shirku ndirko subhanahu wa ta'ala dina shirk nimis koy kala sabu kadai barkan koy ka do wace ni kan wundora wal mo kal barkan koy zimado bani gogo borzan kano ni shamin shirku ba ga aksine ino ni teni shirku ba follai fo rodo no ni koy kai ni shirku ase alsilama dine al-silama ni ko kanno min bonga hay kul kenci shirku min bonga funaga haikul kenge te amini bafuna sara amini ibada sara kokar kin bonga ga. imisine zangai dunin ni mukoi zima do wal mukoi tibbai zado ka ba ni ceci ba no ceci ko subhanahu wataala ga irko subhanahu wataala nguno ga arzakan ni nguno ga banjan ni nguno ga talakandi nguno ga zangan ni nguno ga bani hay kul kan dunin bai kirko do nafun usulu shirkai alfagai ni la sabu ne tis'atu usulu shirkai man cikala asulai shirk wani asulai har yagga bonno aga cina har yagga da aga wajibi alsilamu kulmu kokar kini bai aminga bonga ku funi iga har jina ngono kici fo ngono kici asihir kotte annabi alaihi salatu wassalam ne man ata kahinan aw arrafan fasa'aluhu fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafar bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayati muslim wan ata arrafan bai kul kanka gunu kodo goda kerido zimado ni kaka hakine kanonim gunai sai muradu filana wani ne zanka mu koi kugunan ka hana gadira wala alfagano a karkara ne a larba hannu borshi dira annabi filani dira mana hallasi hannu hannu annabi ayubu ya nan da ya ki annabi yunus hannu fira na fata halki ayakini sai ni yadda annabi alaihi salatu wasalam ne bora kyafar da qur'ana ki zuman dingaga wa fi riwayati li musulmi la yaqbalu allah salata 40 yawman iri ko sita bora sai jiribi wai ta ci jingar danga boro koy ka haman ba cimandi hayengo hinne kanni koyte jiribu woy taci jinganni sitani se asi halal bor kulma handan nise kine hal dira shibori tarino koi subhanahu wa taala wonno unga hanay kaddana hanayan baga carandi hanay bom. matkirko subhanahu wa ta'ala ni gimma bagcarandi semeno jiribey bon irko subhanahu wa ta'ala laylatul qadar cino bagcarandi kini yaray bon irko subhanahu wa ta'ala na haji hando bu woyo an chachar ji zari yaray bon an me hondo bu woyo kwara an ani cacarandi cini yaray bon amma imne han filana ni sidira bon futai hanano tarino dalili sino wone go shirkaira ago shirkaira attatayyur bon futandiyan bora ga dira imine da ku bai da dangar sando da shi dangar sando bai dangi imine sai bu chale din kanga ba fa ala kanga ko keni wai bor kwara ago ka dingu fola wala ni kubaida kulimine ni dirawo sara walimine di bora kubaida kureje larabai toto yoro kigite iko sandi sandino du cura ibo ba zurke kama war kulim ne diro bor gwaram bisa du cura ye kambo kul gwaram ya kafu iko dia alaihi salatu wassalam ne bai kul sai ina wane te wal borana tinga bonse in ma borano sambi mu cura de sandingi se wonni none borfom koy gunni se dangar sanda furo ni diro sino wonni kuɓeydi kureje ni dirawo sino ir koyɗi a sallallahu alaihi wa sallam ne wara shirkudir koy annabi noki alayhi salatu wassalam in inga lokaci azabahu li ghairillah ni mi ka mu in imma goronga no wala haifono ni ka jinda ka hankan man kirkoi si hayfo maga kan man ko subhanahu wa taala si ni shirkundir koy itacen tangano al-istighatha borma ga kisine ke ki takari fo ga kiri no gati amma man chamne sheki ibrahim Aino hari no imi hannodin woda ga hin kati filan Aino waran ka kayno zambar hinka dai sai sa kwa ga hin kati amma mai ne filan Aino alzanna aywa jahannama Aino bani isiga kisina ce cirkoi subhanahu wa ta'ala hin gani ga ki isa ceci takariga takeri kusa da wani yadinno agara nimi de hayfoga al istigasa bigairillah aigi de ga walaigi de an yawa ga wani ku shirkuno ishibori irko gani gide irko subhanahu wa ta'ala kul a'udhu bi rabbin nas kulumine ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ga batu yante ko ko iri ga iri ga deni ga ni bai batu kuwa takarai wani zarai ilahin nasi koyo kan gane har ni ki ga gana al'uluhiyya kari ko subhanahu wa ta'ala malikin nasi koyo kan in ka banda masu banantai maku bantai asma wa sifat wani yano bidiyar zai kalla kala ya furke rai ne irko ni yi hinza irko subhanahu wa ta'ala no ninga bon sifa kangu wonno takarai ngu wonno takarai kulu marganta ngu no ga arza kendi ngu no ga bangendi iri wonno nga maye da sifa nima hagoy misko shirku nirko subhanahu wa ta'ala wala maye di sifa wayra ya nimi sita ka irko subhanahu wa ta'ala margundo takarifo woni senigne at tauhid kiga teriko subhanahu wa ta'ala follo kendi yensi yali no agara ni mu faabe ceeci takari fooga kayni jilmandi kai ir ko hinnologe hin kini faba wanni min misai tawakkul min de jendi ko koy bor fooga kene boradi noge hin kini murade te boradi zane ya yacinno bor kusin kini murade te kadi ko subhanahu wa taala bor na kan ina kini murada ya kari ko subhanahu wa ta'ala ya dinga usulu shirkai borfo fo kulmu ko kari mini bom batu nimsi ko kan shirkura ya dinno usulu ra. tawakkulu nimi nimi saydideyo jenni ko irko subhanahu wa taala ta takeri foga kan manci irko subhanahu wa taala irko subhanahu wa taala ne man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu bor fo kul kan wakkal nga iri koy ga iri koy nok ci bora ko. irko subhanahu wa taala aya fora ane bay kul kan wakkal nga ga inga no ci bora wani misai gazandi kwa haikul kan duni mine irko do nafu bai kusi hini kasar ni sai da mancir ko no nasara ya dinga wone sai ya fosi ne irmu kokari mini buwanga kun shirku ga annabi alaihi salatu wassalam muazu bin jabal gogo korgin koy diya sallallahu alaihi wasallam banda farkai bon annabi alaihi salatu wassalam ya muazu atadari ma haqqullahi ala al-ibad niga irkoy alhakkobay irkoy banyay ga kaga banyay ha muazu radiyallahu an ani allah wa rasuluhu alam irkoy dingidi ya seno bayrego annabi sallallahu alaihi wasallam ani haqqullahi alal ibadi irkoy alhakko kaga banyay ha kan irkoy giri ha an yabuduhu wala tushirku bihi shay'a an yabuduhu mirko gana wa an latu shirki bihi shay'an nimsi tak shirku ndirko subhanahu wa ta'ala shay'an kirno ba labu gure zano ni shirku ndirko subhanahu wa ta'ala ko gindida shirku shirkura shek muhammad bin abdul wahhab kana kashfu shubhatora isibonno uzur shirkura kene bor bainu. filani sibai sai na buzi buzima kwara asibai zati asibe kini zima haino ha bani shirkura da saru kwarai ni mu kokari ka bai din ma na bai niga te dai bai annabi alaihi salatu wassalam ne haqqul ibadi ala allah al haqqo kam banyagi irko subhanahu wa ta'ala ha allah yu'azzib man la yushrik bihi shay'a irko sigurzugo bai kul kam man shirkun dinga bor kul kan ni iri koi gana ni man iri koi, iri koi subhanahu wa ta'ala asini gurzugay irkoy asibor hadda ini taki koi gana ni man shirku iri koi subhanahu wa ta'ala bo ni bu tauhidi bo irkoy sini gurzugay wone kical hakko iri koi subhanahu wa ta'ala aga banye no kam banye irkoy ha koi di alayhi salatu wassalam ane abdullahi bin Masur gafilla iri koy diya sallallahu alaihi wa sallam ne man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala aljanna bor kulkan a sanni kwara a tabbata ne la ilaha illallah imma ku bani muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadde la ilaha illallah na ko koranda iri koy diya sallallahu alaihi wa sallam na furu alzanna. dakhala man ci ba a furu aljanna irkoydi diya sallallahu alaihi wasallam man kana akhir kalamihi shirk billah barka abafuna ko korantati yaj'alu lillahi niddan agadi irkoy se wacce asanni ko koranta ñaɓeeri foron fonto doguwa boro ina inago jahannama yaadi no annabi alaihi salatu wasalam ci diga mu qur'ani ce imi yasini kyau, imi kyau ya yamano ba a fi saifohin sasi ya sini iza waka haikuki chauda budi shirku ya manu, a saifohin sasi ya dinga kufu sinai iri mu kokari mi ribo ga kun shirku ga hun kun shirku borengo an woinge temo ra so da mara hauyango ibai kan da bora ham anin fo adi ani kamba ba kawin sar kul korbai ni nati korba gani ga hantum Ni nimi alifi alifi alifi ci fo mi geriz fo da ka wati mi foyan korbay gani gadan wo charmayno alfa ken ni te gonda rano ni ka inga mono ni batu tarai yadi ngam shirkunda ni te kulir koy no ka tarai inga mono ni batu inga no ni wiya nandi ya di nga mai sino shirkura charamay si kalmi iri koy hinna gana ifradullahi bil ibada miri koy tingo follonda gani yam wodi no iri koy gani ha iri koy gani ha aga ha idde alfaga kaka kay o kidu nan kidu deydeyri ko subhanahu wa taala miri margo suforara nan kan hatteyante manci kala bayray kaynen no dan kan fun shaytan do subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waalaikum salam warahmatullahi wabarakatu hakika wani wazo hangani wani alfagadi nabo shekh hassan khalid iko talama bana asalanga sai an kanga ti tahqiqu wa mu tauhidu tabbatandi ma tabbatandi lokshodin no haikul kan ni addina ra iko ga tanisi zama tauhid haikul kan ra ibada kulkan go te sai da tauhid sara ya mu jinga me hau haji zikir salli da ya annabi ga sallallahu alaihi wasallam hal man tauhid no go ni se nim jir hayote man kala ya manu matkan ni bai dubo ko Jinga.